da ta shuɗe alhamdulillahi eh, duk da kunci na tattalin arziki na ƙasar Nijar kudade wannan shekara eh, mun karɓo kishi eh, gomiya tara da hudu bisa kan dari da abin da aka aka tambaye mu. Kamar nawa ne kenan adadin kudaden? San kusan miliyar, miliyar ɗari biyar na tefa. In kai misali kamar da shekara a dubu biyu da sha takwas. Abin da muka samu adadi ya kai miliyar ɗari uku Mm. kenan kaga eh, alhamdulillahi cikin ƙasa ne kaɗai abin da ƙasa kaɗai ke hidowa abin da ake amsa ga talakawa mm. suna aka tattara. menene ya taimaka aka kai ga cimma waɗannan nasarori ka san ma'aikaci in ba cikin eh, hali na garin aiki akwai matsala gaskiya minista wanga namu da muka samu sabo ya taimaka sosai da sosai kuma da wanga babban darakta namu eh, Hassan Jai shi ma ya yi bakin kokarin shi bismillah in ma'aikaci kai har ya gayyace ya ji daɗi aika da faɗa da ake yi tsakaninmu da magabatanmu to lalle gaskiya ne. Za a iya cewa matakin rufe iyakoki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka bai yi wani tasiri sosai ba a kan kuɗaɗen shigar da kuka saba samu na haraji eh, ta dalilin hada-hadar da ake a tsakanin Nijar da Najeriya. Nijeriya an san babban ƙasa ce mai mai iyaka da yawa da Nijar. Duk da ka ɗauka ka fito kana shiga Nijeriya. to ka san kawai akwai hudda akwai hada-hada eh, kasuwanci tsakanin mu da Nigeria in ka ɗauki jihar Maradi jihar Damagaran jihar Difa in ka ɗauki jihar Dosoma to wannan hada-hada da ake yi tsakanin mu ya rage eh, kudade da suke shiga cikin mutanen kasa. akwai rauni sosai abin da muke fata gwamnatin kasar Nijar da gwamnatin kasar Nijeriya su tattauna tsakanin su a samu maslaha bisa kan wanga matsala da take cikin. kila za ta yi talakawa su yi dibin Eh, samun shigowar kudaden haraji da yawa irin haka eh, hanyoyi ne aka karfafa na matsar eh, talakawa su fiddo abinda watakila ba su da shi a daidai lokacin da ake fama da matsalar tattalin arziki. karfan haraji ya zama wajibi gare mu masu karɓa shi kuma talaka ya zama dole ne ya biya haraji ma'aikatan karɓar haraji shi ke cikin matsala don saboda daga inda aka ce yau ka je ka amso kuɗi ga wani ka kawo akwai babban matsala ana samun kuɗaɗe da yawa amma ta ga wanga eh, takaddama da ta shiga tsakanin mu da wanga eh, yan talibai na tsaye ana amsa kuɗi amma ana sa su cikin kayan harakar yaƙi na ga kenan dole ne cikin ƙasa a ji akwai matsaloli hmm. amma in ana samu kowa yana jin daɗi